mu da sake haduwa a wannan masallaci masjidu umar idris rahimahullahu ta'ala a wannan dare karan asabar daren ashirin ko ko ashirin da ɗa daren hanya yawa daren ashirin ko ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da biyar da watan shida miladiya 2026 mun haɗu domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi na at fi sharhi kitab at-tauhid na al-allama Abdullah bin Suleiman al-Habishi حفظه الله wa ورعاه yau kuma shi shine mu na biyar a cikin wannan littafi mai albarka Allah maɗaukacin da ce samun dace za mu tashi satin da ya gabata ko karatun da ya gabata ko mu ce ajiya sun za mu amfani da yaren babanmu malam labaran Allah ya gafarta mishi mun yi magana ne akan babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub a yau kuma za mu za mu tashi babu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab babu da malam zai nuna mana cewa duk wanda ya tabbatar ya haƙaƙa ya ƙarfafa tauhidinsa to zai zama daga cikin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da hisabi ba tauhidi ne kadai in ka haka kashi ka kamun wannan wannan rabo wannan kuma shine aqidan musulmai bala ce fablu mutlaƙi tauhidi amun amun ya'um kulli Ya ce falalan tauhidi na gama gari falala ce shi ma ga magari da yake game dukkan wani mutum musulmi wa huwa Allah yuhallalu ahadun ahadun mata ala tauhid wannan falalan kuma shine abin da muka karanta a darasin da ya gabata shine duk wanda ya mutu akan wannan tauhidin to ba zai dawwama ba a wuta ko da yayi yi abinda ya zamoto to masa sanadiyyan ya shiga wuta in har akwai tauhidi tare da shi ana tsaron wanda rana zai fita yake wa amma tauhidul mutlaq amma cikakken tauhidi kammalalle wanda babu na ƙasa a ciki yake wa huwa kamaluhu wa tahqiquhu ma'ana cikakken tauhidi da tabbatuwan tauhidi yace fa huwa alama fa huwa a'la maratibid to wannan shine mafi girma mafi kololuwan matsabobi na addini jimana wanda yake da mutlaqut tauhid shine wanda kamar muka bayani musulmi amma mai yawan sabo kila ma a cikin hukunsa har da manya-manyan zunubai a ciki to wannan tauhidin sai ya kira da mutlaqut tauhid amma wanda tauhidin nasan haka in ka gan shi a laifi to zamiyar kafa shi ko ba a ganin sa a manya-manyan laifi sai allaman to shi ne yake da abin da aka a tauhidul mutlak. a gane ku! shi wancan mutlakun tauhid wannan kuma a tauhidin mutlak, kamar mutlakun iman da al mutlak, ko yawwa to haka shi ma wannan yace to mutum ya zama yana da at-tauhidul mutlaq to wannan shine mafi tsoroluwan martabobi na addini yace wa huwa fadlun khassun bi fi'atin khassa al mu'min yace wannan kuma falala ce ke kantacciya ga wasu ɓangare ke kantattu daga cikin masu imani su ne waɗanda ta Allah maɗaukakin suke a cikin alƙur'ani da ya ambace su sai da ya faɗi cewa a ƙarshen al'umman da za su zo ƙarshe ba su yawa shi ne wanda Allah ce sullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirina a cikin ƴan farko farko suna da yawa amma ƴan ƙarshe Allah ce qalil ƴan kaɗan ne amma masu mutlaqut tauhid su ne Allah ce sullatun min al-awwalina wa sullatun min al-akhirina وانا اتعوض الجوهر شرشي والله يطعم التحين كحرنا يتي ممن حققوا معنا شهادة التوحيد التحين معنى قللاتي كي انتكي قوصوا قنقري كي انشتو لغا تشم مسلمي وحن نفسك حتى قتل معنى التوهيري شو ميأتي نفي تحقق معنى التوهيري شو معنى نصري منا بياني yace wa tahqiqu tauhid yarju ila thalathati umur yace haqqaqa ma'anan tauhidi yana komawa ne zuwa ga al'amura guda uku in aka samu mutum akan waɗannan abubuwa guda uku da ikon Allah ana kyautata masa zaton ya haƙƙaƙa tauhidinsa kuma ya zama ana kyautata zaton ya zama cikin masu a tauhidin mutlaq an fahimta ku yace ahaduha abu na farko as-salamatu min ash-shirk anwa'ihi al-akbar wal-asghar wal-khafi mutun ya zama ya kuka daga shirka da dukkan nau'ukan shirka da shirka karama da shirka babba da shirka koyayya shirka koyayya ita ce shirkan zuciya shirka babba ita ce wata kai ita ce fitar da mutum daga musulunci ko shirka karama ita ce shirka a aiki da mutum zai a zahiri a fili amma kuma ba don Allah ba to mutum ya zama ya kubuta daga dukkan waɗannan abubuwa babu riya babu sum'a a aikinsa ko babu babban shirka bai da boka ba bai da tsubbu ba bai da duba ba bai da laya ba bai da dukkan waɗannan abubuwan da bokayen da ‘yan tsubun da ‘yan dubban suke ce a yi da yanke-yanke da tsace-tsace da ɗaure-ɗaure da ƙullace-ƙullace suke da ya da su ba. Sannan ayyukansa na ibada na neman kusanci zuwa ga Allah babu riya. Duk abin da zai ƙoƙarinsa shi ne don Allah kawai. Ba yana yi ba ne don ya karanta ma wani ko don ya karanta ma wani. A in ya dace in kaga yayi dan ya faranta ma wani ko dai wanda kama shari'a ta ce a faranta musu kuma ko waɗanda shari'a ta ce kai abu dan ka kanku dan ku ci farin ciki kamar iyaye misali shari'a ta yadda kai abu manufan ka nayi ne dan iyaye na faranta musu dan ku ji daɗi misali an fahimta ku kamar neman ya rera karatun Qur'ani dan ma musu samu nishaɗi kasu gaji shi ma shari'a ya faɗa ciki wannan amma duk abin da shari'a shari'a ba ta ce a yi dan wani ya ji daɗi ba to kar ka yi dan wani ya ji daɗin ta in ya ji daɗin to ya dace ne kuma ya ji daɗi ya dace da abin da ranke ce so kuma duk abin da shari'a ba ta ce a yi dan a bakanta ma wani ba to kar ka yi dan ka bakanta ma wani don akwai abubuwan da za kuma ta ce a yi amma manufan ya zama duka bakanta ma wani kamar bayyana mazhar alamu na shari'a don wannan ba musulmi zai ji haushi ya ji bakin ciki ya ji cewa ashe har yanzu akwai masu bayyana addini an fahimta ku haka wannan shari'a ta ce kai don wanda ba yakin addinin ya ji haushi zuciyarsa ta masa kuna ya fahimci cewa har yanzu wanda suka tsaye akan addinin suna nan to in shari'a ce ce a yi da abin da ba kai ka kai da to wannan ka kubuta daga dukkan nau'ukan shirka yace wannan malaka shine na farko ko kuma yana da dan wahala ko sai an daure sosai da sosai yace wasani na biyu as-salamatu min al-bid'i bi anwa'iha ka kubuta daga dukkan bid'o'i da dukkan nau'ukan jira. dukkan jira. Jira wacce take mukassara ko ghairu mukassara shine ke nufi da anwa'ul bid'a So akwai bid'a wadda take kai mutum zuwa ga kafirci akwai bid'a wadda kuma a ta kai mutum zuwa ga me zuwa ga kafirci an gane ku to dukkan mutum ya zama to ya kuɓuta daga daga dukkan nau'ukan bid'a kaman kaman kaman bid'an kiran wanda ke cikin kabari kaga bid'a ce amma me kana sa mutum tana masa kai mutum zuwa ga kafirci ko haka ba kaman kaman bid'an mutum ya yi tunanin cewa akwai wani kyauta ko wani abu da zai je ije a wajen tsabarin wani kuma wannan abun ya amfane shi duk wannan bidiyoyi ne makarfira da kuma sauran da ba sa kaiwa zuwa ga kafirci kamar gina kaburbura kamar yi makabari gini da kawa ta kabari misali ha ko yin yin kabari a cikin gidaje don kuma aje zuwa kai makabarta ko kabari a masallaci kaga duk waɗannan bidiyoyi ne haka wanda ya kabari a masallaci san yayi bid'a sannan kuma ya haramta ma kansa sallansa ta karhu da shari'ar musulunci shari'ar da Allah ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ba wannan masallacin yana gina a gina kabarin ba a'a aya an gina masallacin sai aka samu tabbas da yakinin cewa a gurin da aka gina masallacin na akwai kabari Mai halatta a ƙara sallah a masallacin sai an rusa masallacin an gina a wani guri in ba wani gurin to kabarin a haƙe shi a kwashe a kai wani guri kuma a gina masallaci an fahimta to kaga duk wannan bidiyoyi ne wasu waɗanda suna cikin mutum a musulunci wasu kuma ba su cikin mutum a musulunci kayi ku ce zama yana da ya cika tauhidi da ya haka tauhidin sa dole sai ya kuɓuta daga dukkan wannan nau'ukan bidiyoyi yake wa salisu na uku salamatu min al-istirari ala al-ma'asi bi anwa'iha mutum ya kukuta daga dogewa akan sakon Allah kaga sakon Allah sai shi bai ce assalamatu min al-ma'asi ba sai ce assalamatu min al-israri sai ba zai yi mutum ya rayu tun adam a ce ya rayu gaba ɗaya rayuwar shi ba ba Allah ba zai yi ba amma kuma ya zama ba doge ba lokacin da kai abin da sakon Allah ne baka sani daga lokacin da sani sai bari a ka sani shaɗan ya zama da kafanka sai ka nemi tuba ka tuba ka koma zuwa ga Allah sai ka ƙara komawa zuwa gare shi salamatu min al-israr ala al-ma'asi bi anwa'iha da dukkan nau'in nau'ukan nau'ukan nau'ukan sabon Allah malaika idan mutum ya kiyaye waɗannan abubuwa guda uku to shine sai zama yana da at-tauhidul mutlaq sai zama sai ana sa ran da ikon Allah zai shiga cikin abubuwan da za a za mu karanta na ayoyi da hadisai waɗanda suke nuna falala na wanda wanda yake da tauhidi a tauhidul mutlaq malaka wal qudwatu fi tahqiq at-tauhid hum al-anbiya yace waɗanda suka zama sune abun koyi a wajen haskaka tauhidi sune annabawa sune abun koyi وإمامهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جابورا النباوة أكون من فنن شيني بجيجاء الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كتب إن الله اصطفاه وخصه بفضائل ووصفه بصفات الإمامة في الدين كتب صور شيء النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi nan Allah ya keɓance shi da wasu kalaloli kuma ya siffanta shi da cewa shi ne jagora a wannan ajiyar. an gane ku annabi Ibrahim Allah ya zaɓe shi ya keɓance shi da wasu kalaloli da yawa ko darajoji da yawa kuma Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya kira annabi Ibrahim a matsayin shi jagora ne na dole imani mala ce qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ya yakun minal mushriki Allah ce inna Ibrahim lallai annabi Ibrahim kana ya kasance ummatan jagora ne qanitan lillah wanda yake tsaye wajen ibada da bautan Allah madaukakin sarki hanifan wanda ya karkata daga dukkan wani farna ya miƙe sir zuwa ga biyayya ga Allah kuma walam yaku al mushrikina kuma annabi Ibrahim bai zama daga cikin mushrikai ba ba mushriki bane Allah yake cewa wa man ittaqa wa man kutifa bi sifat wa jumi'at fihi tilka al-khilal faqad haqqaqa at-tauhid wa nala yace duk wanda aka siffanta shi da waɗannan siffofi da aka siffanta annabi Ibrahim Allah ya kira shi jagora abun koyi ya kira shi tsayayye wajen biyayya ga Allah ya kira shi ya shi ya dukkan wani hanya na shirme da karna da we ba shi tare da su yana bin hanyar Allah ne bi kuma Allah yake ba mushriki ba ce duk wanda aka siffanta shi da waɗannan siffofi kuma dukkan waɗannan ɗabi'u suka tattara gare shi to lalle wannan ya tabbata da tauhidi wa nala qablu kuma ya riski alalan tauhidi sai malai ce qala ahli tafsir malaman tafsiri ga yadda suka fassara wannan aya fadan Allah inna Ibrahim kana umma suka ce ai imaman jami'an li qitalil khair hadiyan muhtadiyan ai annabi ibrahim ya kasance jagora ne abun koyi ne shi ne manan imma ya tattara dukkan wasu sifofi na alkhairi kuma shi shiryayye ne kuma mai shigarwa ne duka wannan sifofi ne nawa na annabi ibrahim alayhi salatu wassalam shi yasa dukkan annabawa da Allah madaukakin sarki ya aiko babu annabi da Allah ya masa hasunar jarabawa mana jarabawa a kan kai shi masu kuma wahala irin jarabawan da ya ma'anar Ibrahim alaihi salatu wassalam irin jarabawan da ya ma'anar Ibrahim alaihi salatu wassalam Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam jarabawan shi na farko da Allah ya masa a karan kansa shine Allah umurci da makan shi kaciya shi da kansa da girmansa ya makan shi kaciya yi maka shi kafiyar kuma ya biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki lobansa ya dora akan dutse ya dauki wani dutse ya rinka tabbatawa ke da loban ta balle to ya dan gani ya imanin ka ajale ce to idan naje lahira dai amu ko haka bane jarabawa ta biyu bayan lokacin da ya ɗauka mai tsawo bai samu haihuwa ba Allah ya zo ba shi haihuwa sannan ɗan da matan da ta haihu watan Allah ya sa je ije su gurin da babu kowa ba kowa ba mutum ba dabba ba komai ba ruwa ba komai daga su sai su kuma bai ga Allah ya je ije su yana ije su kawai ya juya ya ce masa ba ta ce mishi ba sai ya fara ta jiya tukunta ta kira shi ta masa tambaya hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Ibrahim bai waigawa ba yadda kanshi yake hanyar tafiyan nan ko juwa ne ko da tashin ya sai tsaya sai ta ce mishi Allahu amaraka bi hada Allah ne ya umurce ka da abin da kai din da kuka ije mu anan annabi sallallahu ce da kai ya mata ishara ya ce eh ko shi ne sai ta ce to shi Allah ba zai wulakanta mu ba zai tozarta mu kaga karfin kimani kaga shi annabi Ibrahim kimanin ya zauna wannan kuma sai ta da gidansa ba shirin maganar da ya sakaci a gidansa gidansa ma ya tabbatar imani ya ne ya zauna da kuma akwai fa'ida wannan imanin da ya zauna a zuciyar matansa ya yi tare da cikin wannan imanin irin shi kuma ta karanta da aka mutu tare shi sa jaraba ta wasu bayaci da ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk an annabi isma'il sun ya ce mishi aka yi mana Allah ya umarni da yanka ka an yanka shi kuma ɗan ya san umarnin wane ne Allah ne kuma yana yura ya san da wata irin kowa ya bashi ko haka bane me ce ya abati fa almatu umar yace ba umarni Allah ba ka ba ka awata kawai satajiduni insha Allah min mina sabiri. shi ikon Allah ba zai da, sai zan yi hakuri akan umarnin Allah kai shi fa Allah ce wa idin tala Ibrahim rabbuhu bi kalimati atamma kunna Allah ce shi da kan kiyama 100 over 100 ko ko kan sai bai ka kirasa ba ko plus kenan ko 100 over 100 Allah ce fa atamma kunna ya cika chip babu ko da ya Allah ce to in sakamakon ka zan maka ja'ilu ka linnasi imama duk da kake ka zama abun koyi ga dukkan al'ummar da za su zo bayan ka annabi Ibrahim kenan alaihi salatu wassalam shine malaman tafsir suka ce fadan Allah inda Ibrahim kana ummatan suka ce wannan shine ma'anan umma shine ma'anan umma shiryayye ne ko mai shirya wanda shi zai shirya. sannan faɗin Allah qanitan lillah ay mudiman li ta'ati rabbih mukhlisan lahu din wanda ya dawwama ko da yake yana cikin kiyayya ne da da'a zuwa ga ubangijinsa kuma ya yi dandiman shi Allah shi kai bai taɓa fara ma Allah ba kuma yana yi ne don neman Allah yace suka ce ma'anar hanifan ay muqbilan ala Allah bil muhabbati, wal inabati wal ubudiyyati mu'riban amma siwa shi annabi ibrahim ana mai fuskantar Allah madaukakin sarki wajen soyayya sanda yake ma Allah bai ma wani irin su yake ma Allah wal inaba ya miƙa kansa zuwa ga Allah gaba da irin miƙa wanda ba bai ma wani ko bai tantance ma wani ba wal'ubudiyya ya mai da kansa bawa cikakken bawa zuwa ga Allah irin bautan da babu wanda ya sa masa irinsa wa mu'riban amman siwahu kuma ya kawo da kai daga duk wani wanda ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba ya kawo da kai zuwa gare shi Allah ko yake kallo Allah ke walam yaku minal mushrikina kai fi qawlihi wa amali annabi Ibrahim bai zama daga cikin mushrikai wajen magana baya shirka wajen magana baya shirka wajen aiki wa jami'i ahwalihi dukkan yanayinsa dukkan rayuwarsa babu shirka ce yake li annahu imamul muwahhidin al hunafa sura annabi shine jagora abun koyin masu tauhidi waɗanda suka mika kansu zuwa ga Allah madaukakin wannan abin ibrahim shi ake so mai koyi shi Allah ya shi umma abun koyi jagora ne abun koyi in aka gane ba wani guri ma Allah ya tarraha cewa mai koyi da shi لقد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم Allah ke tabbas hakika kuna da abun koyi kyakkyawa da annabi Ibrahim Allah ya samu mu dace Allah ce wa min lawazimi tahqiqi tauhid daga cikin abubuwan da suke tabbatar da mutum ya tabbatar da tauhid ya haƙaƙa tauhidin sa as-salamatu min ash-shirk kulli mutum ya kubuta daga dukkan nau'in shirka yace wa qad Allah khafata al-mu'minina bi salamati min ash-shirk lalle Allah madaukakin sarki ya yabi keɓantattu daga cikin masu imani da kasantuwansu sun kuta sun barranta daga shirka Allah yake walladina hum bi rabbihim la yushrikuna cikin suratul mu'minun ko ce ga waɗanda waɗanda bayan Allah ne Allah yana son su ne waɗanda da waɗanda game da ubangijin su ba sa shirka ko kaɗan Allah madaukaki ce kawo la yushrikuna la annafiya kuma ya kawo da fi'ili mudari'i da nuna maka tafi a baya ba yanzu ba su nan gaba ba za su yi ba an fahimta ku mana yake cewa ai la shirkan jaliyan ba su wani babu wani shirka al'amarin su shirka wanda yake a bayyane ittikhadu ghairi llahi ma'budan kamar rika wani Allah a matsayin abin bauta ya da'uhu wa yarjuhu wanda zai rinka kiransa yana fatan ya mishi wani abu da Allah yake yi wala kirkan khafiyan ko ba shirka wanda yake koyayye kan riya kamar riya wa na'uhi a kamantan su yace balhum mukhlisuna lillah su kuntattu ne suna tsantsanta niyyar su zuwa ga Allah shi kadai fi aqwalihim a maganganun su wa amalihim da ayyukan su wa sa'iri ahwalihim dukkan sauran ɗabi'un su da rayuwar su gaba ɗaya ko Allah kai suke nufa bale ce wa hadhihi al-aya fiha nafyun li mutlaq ash-shirki yake a cikin wannan ayar an nuna mana kore faɗin shirka yace li annan nafiya idan dakhala ala al-fi'l al-mudari' fa innahu yufidu umum al-masdar alladhi yadullu alayhi fi'l saboda duk lokacin da lamun nafi ya shiga cikin fi'l mudari to yana nuna kore dukkan wani abu da alaka da shirka kowane irin shirka والذين rabbihim بربهم aka حتى يشركون la annafiya da fi'il mudari dukkan wani nau'in shirka su ba sa yi komai girman shi komai kankancin su ba sa yi yake fa kanna Allah ta'ala qala kaman ne haka ce ne Allah yake walladina hum li rabbihim la yaf'aluna shirkan haka ma'ana mu yake waɗanda ne da ubangiji su ba sa yin kowace nau'in shirka shi ne ma'anar la yushrikuna din mana shirkan komai ƙanƙantansa tukuwa duk yanda ɓuya suna ganewa za su baranta daga gare shi ba su cikin waɗanda za su ce suna ce in an yi kaza ba laifi ko an gane yayi an sai kawai ba su yi wannan tambaya shi yanzu ba yana son ko ka ce mishi eh ne kawai kawai shi kenan ce eh. yana ce kaza ba laifi ko shi kawai yana son ko ka ce mishi eh shi kenan zai son wani abu wata wani amma da yana yana tsammanin wani zai kanka ne hukunci kaza ko ba haka bane sai jira hukunci amma yanzu ya riga ya hukunci ko na neman takariri ne akan akan hukuncin nasa Allah ya shirye da عليه وجاء wa السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سياض أكين حديث تبتت لغا عنه محمد صلى الله عليه وسلم تبيين صفات من حقق التوحيد bayanin siffofin waɗanda suka tabbatar da tauhidinsu wanda tauhidinsu ke rawa ko kaɗan suke ne zalika kanu a fasu hadhihi al bi qabli yawm wanda da wannan siffar ne suka zama suke antattu daga cikin wannan al'umman wani Allah ya antattu da wata rana ta musamman a ran tashin al-qiyamah wa annahum yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adabin Allah ya keɓance su da falala ta musamman ce da su ba shiga aljanna ran tashin alkiyama babu hisabi babu azaba don an tashi a filin alkiyama kawai za ta musu ko ga hanya nan ko sai su wuce ba hisabi su komai alaita rawar shekhani hanyar malaman nan guda biyu imam bukhari da imam muslim sun rawaito daga Hussein bin Abdurrahman Hussein bin Abdurrahman tabi'i ne daga cikin tabi'ai ya rasu hijira shekara 136 shi yake bada labarin cewa ce kuntu inda sa'id bin jubair yace na kasance wata rana ina zaune a wajen malamin mu sa'id bin jubair sa'id bin jubair shi ma tabi'i ne ya daga cikin tabi'ai wadda maluma suke cewa ah, ya daga cikin ko manya-manyan malaman tafsiri Sa'id bin Jubair ya rasu yana shekara 95 lokacin Hajjaj bin Yusuf Hajjaj bin Yusuf din ne ma ya kashe shi yana ga waɗanda Hajjaj sai aka ce shi ne ma ƙarshen bayan Allah na gari wanda Hajjaj ya kashe shi ne na ƙarshe sai ya kashe shi ne bai zauna lafiya ba har ya duniya. duniya sai kashe shi bai zauna lafiya ba har ya duniya don ya neme shi ya kashe shi ya gudu ya koma zama a garin Makka daga baya a ɗauko shi daga makaɗin a kawo shi ko ka inda yake aka zo da shi aka shigo da shi tsaron hajjaji hajjaji ce matmuk ce sunanka ce sunana sa'id bin juhai ya ce ba an ce shaƙiyyun bin kusai sa'id ya fa kira shi da kishin shaƙi ko juhai da kira shi da kishin shi kusai kuma ma'anar sa'id shi wanda ya rabauta ai ya sunan ka ba sai shi ka shi wanda ya hasara bin jubair jubair tasbira ne na Shi ne abin da ya karye ya lalace a daure shi a hada shi ce kai shaqi ne ɗan kusayar ɗan abin da karye wanda ba zai haɗu ba. kan da kishiyar sunan shi in ba shi amsa ce haka za la sammatni ummi wa kuma kunti a'lamu minni Ya ce haka ba Aisha take ta ambace ni kuma mama na ta fi ka sanin waye ne haka ba ka canja mun suna ba babu wani tsoro confidently ya ce mishi to to zan kashe ka ya ce a za ka rai sanadiyan kisa kashe ni amma da mutuwa na hannunka ne cin tuntuna na mutu kai za ka zama sanadi ne sai ce sai ce amma yana neman alfarma a ba shi dama ya yi ya yi nafila raka a biyu sai ce ba za a ba da dama kuma za a kashe ma yanka ta za a yi kuma za a fuskantar da kai yamma shi ba shi amsa sai ce Allah ya ce aina ma tuwallu fa thamma wajhullah a cikin da wurin fuskanta nan fuskan Allah ya ce kawai in ka ga maka ka san kalli kasa yace amma ina maka ina maka hadisi ina ba ƙara kace kowa ba kuma hakan ya faru da kai shi bai ƙara kashe kowa ba malami almajirin sahabbai ne Abdullahi bin Abbas su ne malamansa Abdullahi bin Mas'ud duk ya koyi karatu a gurin ya cikin diga digan malaman tafsiri a zaman. Allah ya Allah ya ji kansu ya gafarta musu to shi Sa'id bin Jubair malamin shi Hussein bin Abdul Rahman to sai ne da ya ce suna zaune a majalisin karatu ta majalisin Sa'id bin Jubair fa qala Sa'id bin Jubair sai musu tabbata rahimahullah yace ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi qabda al-bariha yace a cikin kunnan wane ne ya ga tauraron da ta kallo kamar za ta fado jiya da daddare cikin dare wata tauraro ta yi kamar za ta fado a kuke ta watsi wa ya gani fa kuntu Hussein bin Abdulrahman ce na ce ana ce ni na gani tabbas na gani an wani da yadda magabata suke da tsantseni ce tun makon sai ce amma in ne akun fi salati amma ko ba sallah nake yi ba na gani an fahimci ka kai wannan magana ai wani kila yace manya yanzu ka ana kiyamul laili kenan Ya ji tsoron kar ya zama in ma sallan yake ya zama kamar ya bayyana wani aikin alkhairi yake ya zama riya ya rasa lada amma ba sallah ne ke ba lokacin da gari sai tambaye shi sai ce walakin ni ludukku yake a daidai lokacin wani abu mai kari ne ya halbe ni shine ladaba ko kunama ko macizi ko na mai kari ya halbe ni to raɗaɗin wannan abin ya sa ido na biyu shi yasa sai na gani ba sallah nake yi qala fa ma sana'ata yake to abun ya halbe ka me kai kulfi yace irtaqaitu yake nayi addu'a na karanta addu'o'i waɗanda suka tabbata a sunna yake shi na karanta qala sai ce fa ma hamalaka ala zalik me kai me sanar da kai cewa in mutum ya samu wani abu ya halbe shi mai tsari akwai addu'a da zai kuma ya warke sai sai mutum bin abdurrahman yace sai kan shi hadithun haddathanahu sha'bi yace wani hadisi ne wani ɗaya daga cikin malamanmu wanda kuma ta san shi imam sha'abi shi ma da ne ana cikin manyan malaman hadisi ko yana daga cikin waɗanda suka ma suke ba da mamaki a tarihi wajen ƙarfin hadda ko shi imamu sha'abi shi a rayuwarsa a da bai taɓa rubutu ba bai taɓa rubuta karatu ba wai ya zo makaranta a yi karatu ya rubuta bai taɓa ba wai ya ji karatu ya rubuta mu hmm. shi yana ji ya haddace kenan har yabar duniya zai ma su yi rubutu ku kuma da cewa sai daga baya har da tsera gab barin duniya tukun wani lokaci ki karatu aka zo biya karatu ya ji sun fara manta sai hmm. akwai matsala ku ringa dan joti da kaɗan kaɗan amma kar ku dogara da rubutu shi na ganin kawai kaji kawai za rike kawai a wuta ko an ga ne to shi wannan imamu sha'abi din ya rasu hijira shekara 103 imamu sha'abi hijira shekara 103 ya rasu don an haife shi a lokacin kalifancin Umar bin Khattab aka haife shi ya rasu ya shekara ɗari da uku to shi sai shi Hussein bin Abdurrahman yace a wannan wannan malami imamu Sha'abi da cikin nan shekarantar da ne da hadisi hadisin cewa in wani abu ya halbe ka mai kari akwai addu'a da za ka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi zai warke qala sai ce wa ma ku. sai ibn jarir ce ko shi ma fa'amun ne wannan hadisin sai karanta da hukuntu sai ce haddathana an bu'aida bin al-husayn sai ba shi hadisin da sanadi ce imam shafi ya ce ya ji hadisin daga buraida bin husayn annahu qala cewa buraida bin husayn ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam la ruqyata illa min ainin aw humatin cewa babu ruqya sai abin da ya shafi aini kambun baka aw huma ko kuma saboda raɗaɗin wani abu da ya tsari da ya halbe ka ce haka ya karanta cewa in in kambun baka shi al'ainu in ya kama mutum ana masa addu'a da warke haka in wani abu mai tsari ya halbi mutum ana masa addu'a ya warke Kan mun baka kuma halitta ce halitta ce bai wata wani da barbaru ne mutum ke zama yana da kan mun baka ba halitta ce ko shi shi ma bai sanin yana da shi an gane ku amma da wanda za ka ga yana korin cewa ina da kan mun baka in na maka to ƙarya ne boka ne arme ne wala arme ne boka ne kamun baka halitta ce na? kamun baka halitta ce wancan na bokancin shine eh yawa amma kamun baka wanda Allah ke halitta mutum da shi wannan halitta ne akwai da shi haka Allah ya halitta shi inda zai kalla hansa ɗin da shi kai hansa nan tana da kyau Allah da ba za ta kwana ba za ta mutu haka lalace ko an kawo wajen gyara ba zai gyaru ba shi haka Allah ya halitta shi inda zai ranka shi amma idan su kai kyau to su ne kallon sai ka bakanci shi haka Allah ya halitta shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gargadi shi duk lokacin da kaga wani abu ya burge ka kafin ka yi ya kai addu'a wace Allah ya sanya mishi albarka ma sha Allah duk wanda kace yana da kyau shi yasa ga iyayenmu ko ko jariri ne aka haifa tana zuwa ta ga kuma ta tabarakallah ko haka ba so da su koye to wannan addu'an da ka fara yi kafin ta yi to kuma kana da kan maka manzo Allah ta sai kan maka bai tasiri an fahimta ko duk lokacin da in ka kan maka na gaske ne ba na tsafi ba aka tabbata shi ne ya kama mutum ko a yi masa addu'a a maskaranta mata masa Qur'ani an ruqiya in an san wane ne wannan ajiya fahimtar wane ne to wannan din ya yi alauna ya yi alaula sai a yayya kama wannan kan bakan ya sami shi ruwan alaulan zai tashi zai warke shi ganin zai warke in ma ba ki ku tani mai tufafin da yake taba jikin shi kawai a roci a yayya fami shi haka manzo Allah sallafan ya yi. an fahimta ku haka ba wani abin da ya bari har wani rinka alfahari da shi to ko kuma hukuma ko kuma kari na wani abu bai halbi mutum kuma da mun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta da mu addu'o'i yawa shi daga cikin addu'o'i ma annabi sallallahu alaihi wasallam fara mana cewa in da ciwo ba na ajali bane ana yi wallahi mutum sai ya warke wallahi ya warke ko ba ka ba akwai Allahumma rabban nas ko mudhibul ba'd ishfi anta shafi la shafi illa an! shifa'un la yughadiru saqman Allahumma rabban nas mudhibul ba'd ko adhibul ba'd ishfi anta shafi la shifa'a illa shifa'u. Shifa'un لا يغادر حكما Akwai أطي بسم الله من كل من كل داء الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل من كل داء يؤذيك ومن كل عين من كل عين حاسد الله يشفيك بسم الله mala'ika jibril shi ma manzon Allah shi lokacin da manzon lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi barin gai akwai faɗin, bismillah bismillah ko uku أعوذ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاضر سوره haka inda ke ke maka ciwon korar ɗin da karanta zalla sallah ce zai warke ko da sauran sanan sanan cewa ha bismillahi bi turbati ardina bi shahidi taqilina bi izni rabbina zalla sallah sai ya ga wani mara lafiya da lafiya zalla ya taba yawun bakin da da yatsansa sai taba kasa da hannu sai karanta wannan addu'a yace bismillah bi tubati ardina ko yushfa saqimina bi idni rabbina ya karanta masa mazalla duk wanda ka karanta masa wannan mai lafiya da ikon Allah in ba tun ajali bane zai wuri suna nan da yawa ga karanta eh, riyadu salim babuka ma ya kulla na waɗannan addu'o'i suna nan da yawa yake to imam sha'abi ya karanta da mu wannan hadisi qala sai imam sa'id bin jubair Allah ya ce gafarta mu sai ce qad ahsana man intaha ila ma sami'a sai ya bi wannan almajirin nasa Hussein bin Abdurrahman yace duk wanda ya aiki da abin da ya ji kuma ya sani lalle ya kyauta mana ya ji karatun yanzu kuma da abu ya halbe shi sai kuma ya aiki da ne da karatun sai ce duk wanda ya wannan ya kyauta kaga ya yi shi sai ce sai shi kuma sa'id bin jubair sai kara musu karatu sai lakin haddathana ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala sai abdullahi ibn abbas ya ba mu labari daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam annahu qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce qulrat alayya al-umam an bijiro mun da al'ummai gaba daya wanda Allah ya halitta fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayy sai na ga wani annabi, shi tun da ya zo har ya zama wa'azin shi har koma zuwa ga Allah mutane ne ɗan ƙanƙan da imani da shi saboda rohayit tasgira ne na rahab rahab shi ne mutane da yawa rohayit ɗan mutane ɗan kaɗan suka imani da shi da ke wannabiya wa ma'awar rajulu wa rajulan wani annabin ma na gan shi mutum ɗaya ne ya imani da shi har ya koma zuwa ga Allah wani mutum duk a shi haka za a tashe su cikin alƙiyama da shi da ɗan mutum ɗayan shi wancan da shi da ɗan mutane biyun shi yake wan nabiyyu laysa a ahad wani annabi ma har ya koma ga Allah ba wani da imani ne shi haka kuma zai zo a cikin alƙiyama shi kadai haka zai zo filin alƙiyama shi kadai yace iz rufi'a li sawadun azimun ce ana cikin nuna mun wannan al'ummar sai aka nuna mun wasu dantakan mutane masu yawa ce fa zanantu annahum ummati sai tsammanin ai al'umma ta ce inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce faqila li ta aka ce mun hada Musa sallallahu alaihi wa sallam wa qawmu aka ce wannan annabi Musa da mutanensa yace walakin gur ila al-ufuq aka ce mun in kalli shabaɗe sararin samaniya da na kalla fa nazartu sai naga fa idha sawadun azimun sai naga wasu dandamin mutane wadan sun ninninka na annabi Musa ninki da ninki وقيل لي شاكت وانظر الى الاسق الاخر خلصت جيتا انتم قرأما جيتا انتم جيتا نساك كله فاذا تواب عظيم نساك جنوات جنبضم متاني فقيل لي شاكت من هذه امتك وانا نصنع الامة اما قوة معهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اكتب كم جنبضنا نساك جنبضنا akwai wasu guda dubu saba'in waɗanda za su ji aljanna babu hisabi babu azaba so sun zo aljanna kawai tare ɗan tafi ne kawai wucewa za su Allah ya sa mu cikin su amma bari mu ji kyara din sai mu ga ha ciki ko ba mu ciki sai ce kai zan Allah ya gaba wannan kan faɗa wannan Abdullahi Abbas ce sun haba sai zan Allah ya tafi sai kala manzilahu ko sai shiga gida da yake ga ya qadan nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna jannata ghairi hisabin wala azab sai sahabbai suka fito da tattauna to su wane ne waɗannan da za su shiga aljanna babu hisabin Kowa ana tashi filin alkama ko za su wuce aljanna su waye sahabbai kowa na faɗin abin da kwakwalwa ke iya bashi فقال بعضهم لا كان عباس وذكرت فلعلهم الذين صحبوا رسول الله na ga ko sahabban manzon Allah shi ba duk wanda suka zama sahabbai su ne ba za musu wannan darajar ba kamar kuma su sahabbai ai sun ji mutum dubu sabai wa qala ba'd wasu kace fa la'allahum alladhina wuli fil islam wa lam yushriku billahi billah kace a ina ganin dai ai mu a cikin sahabbai sai mu sai kai shirka duk muka musulunta a muna ganin wanda a musuluncin aka haife su wanda suka shirka ba. su ne za a musu wannan kowa kaga kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada titi titi kenan kowa na kinta lada abbas yake wa zakaru ashiya suka ambaci abubuwa da yawa wanda ya ina ga kaza ne wanda ce ina ga kaza ne wanda ah, in ka ce kaza ai suna da illa kaza ma to dai kaza ne ai suna kan tattana fa faraja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fito fa qala sai ce man ladhi taquduna fihi ne ne kuke ta tattauna kuke sai ku ce kuke akai ne fa akhbaruhu ka bashi labari fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga kofin a sifofinsu kumul ladina la Su ne waɗanda in ba su da lafiya ba su shan magani wala yastawuna ba sa yin sakiya ko sakiya ko irin magani da ake yi na da wuta ko maruru kuma a sa wuta a tsaga ba sa yi ba sa shan magani na sha ko ba sa shan magani wanda za a yi a jiki ba sa yi wala ya taƙayyaru sai ba sa canfi ba su canji wa ala rabbihim yatawakkalun su gaba da komai sun sun dogara zuwa ga Allah ne ciwon kai ko a ciwon kan bawan Allah ne in ya gaba wanda Allah ya sani zai tafi sai akwai appendix kan yake shale shi appendix sun bawan Allah ne in ya gaba gaman shi zai tafi la farko wala yastawun wala yatawayyaru wa ala rabbihim su kai sun dogara ga Allah ba ruwansu Allah ya ce wannan shi ne za a ku tafi wanda ya cika wannan sifar shaitan da ta mutu babu shirka ga ta wakali ga cikakken tawhidi kaga wannan shine kololon tawhidi ko tawhidul at-tawhidul mutlaq kenan an kai kololo wajen tawhidi sabon da shiru faƙama ukasha ta bin mishkan shi wani sahabi ukasha bin mishkan Allah ya ƙara ta a gari shi sahabi ne jajirtacce Ana cikin almuhajiru yana cikin wannan sai yakin badar a yakin badar ma takobi shi da kare maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi wata sabba shi ga shi a yaki yana karba sannan ta takobi kuma sannan sannan takobi sai ke rinka yaki har ya bar duniya ya rasu a lokacin khalifancin sai na Abubakar manzo Allah da kansa ya mika mai sannan ya ce ga shi cigaba da yaki yana karba sai ta zama takobi tsara lafiyayyen karfe ba ƙara karya ba har yabar duniya ce mutu barta ka kace da ibn mahsan kawai sai tashi fa qala sai ce ud'u Allah ya ja'alani minhum yace Allah ka tsiro cikin Allah zama daga cikin su fa qala sai manzo Allah ce an mun ka shiga ya shiga ko haka ba ثم قام رجل آخر سأنا ثم تيتاشي فقال سيئ أدعو الله أن يجعلني منهم ya sallah ni ma ka roƙi Allah ya sani cikin su kala sai manzo Allah shi ka jiha o ukasha slot sai Allah ya bani ko o ya riga ka ko magani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ukasha ya riga ka mana kowa ya aiki ya nima a wajen wa Allah ni wanda za a nima a guri na ukasha ya riga ka har yau ba wanda zai ce ya baka kenan ko wanda zai ce ya baka kuma ne dalla fadalla hadal hadith yace wannan hadisin ya nuna ala sifati man haqqaqa tauhid ya nuna fitnatin waɗanda suka tabbatar da tauhidin su هم الذين wa يترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ما فاشن ماغني ما فاشن في ما فاشكيا su ko su dogara ne ga Allah ruwan su malike wa jima'u hadhihi sifat al-madhkura fi hadith yace abin wannan siffofin da suke wannan hadisin suka tattara shine kamalu tawakkul ala Allah ta'ala shine cikan tawakkali zuwa ga Allah madaukakin sarki yace qala al-hafiz rajab al-hanbali rajab al-hanbali yake faɗa ki wa haqiqatu tawakkul yace haƙiƙanin ta huwa sidqu iman al-qalbi ala Allah shine gaskiyar dogaran zuciya zuwa ga Allah madaukakin sarki fi istijladil masalih mutum zuciyarsa ta dogara zuwa ga Allah da ɗayanta da cewa Allah ne kaɗai zai iya jawo ma zuciyar maslaha wa dafil mafari zuciyar ke da cewa Allah ne kaɗai zai iya tukunkuɗe mata abin da zai tuka da gida min umuri duniya wal akhirah kulliha dukkan al'amuran duniya da lahira in suna yana abu waraka daga gare shi zuciyar ke da cewa ba mu yi sai Allah wakilatul umuri kulliha ilayhi kuma da dogara da jingina dukkan al'amura zuwa ga Allah wa tahqiqul iman da imani bi annahu la yu'ti wa la yumna'u wa la yadurru wa la yanfa'u tuwahu ke da cewa ba mai bayarwa ba mai hanawa ba mai cutarwa ba mai amfanarwa sai Allah ke tare wannan yardan da zuciyarsu sai ya tafi da cikin su a cikin wannan ko ga shi ba sun ma da ya mana wannan ya nuna mana cewa cewa da aka yi wanda ya karfafa ya tabbatar da tauhidinsa zai shiga aljanna babu hijabi to wannan shine ake nufi da tauhidul mutlaq shi kana so ka shiga ciki kai ta addu'a malama suke cewa kai ta addu'a in Allah ya ga dama sai kai ma ya saka a wannan a wannan matsayi din suka ce faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka baka ka du'a ka ta ne cewa an kula ku kana cewa an kulle goma ko an cewa a cikin sarki ne kai za ku da mutum dubu 70 din Kuma da bane ko a cikin sarki da tabi'ai bai da wasu sun samu wannan daraja sai ku hanyoyi daban kamar da suka halaki yakin badar ko la'alla Allah qala ala ali bi wa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum maza Allah ce Allah ya kalli waɗanda suka halarci yakin badar gaba da yake ku yi duk abin da ba mana yafe mu ko ba gani ba